يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مقاء لا سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 rabbi shirah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdata min lisani yamqahu qawli amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya da jinjina wa sun tabbatar ma Allah mai girma da ɗaukaka wanda ya ba mu dama muka halarto a wannan masallaci na watan eh, makarantar bau'ul qur'ani dake wannan shiya ta akalawa dab da za a wa rigiyar mujaddadi shi Usmanu dan Fodiyo da ke wannan birni mai albarka birnin Sokoto domin ci gaba da karatun littafin mu na Alkur'ani mai girma wato tafsiri Alkur'ani mai girma wanda muke sati sati attanin attanin kenan yau ma muna attanin kuma ga mu sha uku ga wata dukkan watannin ma gaba daya a wani kauli wani kauli kuma wancan sha hudu wannan kuma sha uku hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wancan zulqada wancan wannan kuma jun sha hudu sha uku ga zulqada hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama 1443 sha uku ga watan jun shi ma dai 2022 alhamdulillah muna cikin suratul tauba suratul tauba ita ce sura ta tara kuma satin da ya gabata muka karanci aya ta 60 a ƙarshen ta muka tsaya yau za mu tashi farko aya ta 61 inda Allah ke cewa ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن للمؤمن يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم dama wacce ayar da muka karanta a satin da ya gabata wadda ke magana game da abun da ya shafe yadda ake raba zakka ga wayanda ya kamata a ba zakka mutane nan guda takwas ta shiga tsakiya ne inda ake bayanin munafukan Allah sai ta shigo ta yi bayani wa ya kamata a ba zakka domin su munafukan Allah duk yadda aka raba gani suke ba a yi musu adalci ba to wannan ta sa sai Allah dakatar da ma magana a kansu sai ya raba zakkar da kansa bayan ya raba sai ya koma kuma yana magana a kansu a yau ya ce. wa min minhum allazina yu'zuna na biya. har yanzu daga cikin munafiqan Allah akwai yadda ke cutata wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ke siffanta shi da siffofi marasa kyau wani lokaci kuma in yan raba su ke bai daidai ba ya bai musu adalci ba haka gama ma abin da suke faɗa na gaba wa yaquluna huwa udhunun suna cewa shi uzun ne kunne ne me suke nuhi da shi kunne ne wato kamar yanzu in zaka sifanta mutum zaka iya ce masa hulanun sidiq wani shi a gaskiya hulanun kazib wani shi a ƙarya me yake son ka sifata shi anan kana son ka siffanta shi cewa mai gaskiya ne na koli-koli ko ko makareci ne na koli-koli to nan kuma suna son su cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato shi duk maganar da aka kawo masa karba yake yi duk maganar da aka kawo masa yarda yake yi saboda ka sai suka ce masa uzun kunnin nama gaba daya me ma'anar kunne kunne dama shi ita wata gaba ce wadda da ita ake saurare da ita ake ji to sai ya zama yanzu suna son su ce mai shi mai jin maganganun kowa da kowa ne in ka kawo mai magana sai ya ji wancan ma kawo mai sai ya ji shi kawai karɓan magana yake da an gaya masa to sai suka siffanta shi da wannan gaba cewa shi ya kai koli ka sauraren kowa da karɓan magana kowa wanda wannan sun faɗe shi ne da niyyar suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai Allah ya maye musu da martane cewa manzo Allah yadda suka sifanta shi ba haka yake ba wannan malamai masu tafsiri suna cewa da dalilin saukowar wannan aya wata rana wasu munafukai suka zauna suna magana game da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suna kukkutsawa suna faɗin maganganu waɗanda suke ba sa da kyau game da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin su akwai wanda ake ce majullas wato jullas ibn suwaidin ibn samit da kuma rifa'a ibn abdul munzir da wani wanda ake ce mashi kuma wadi'a wadi'a ibn sabit wayannan mutane guda uku sun zauna suna sukar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ɗaya daga cikin su sai yace musu kai wallahi ku bari domin kun san shi fa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama eh, muna magana ta ina wallahi zuwa akai a gaya masa ko mala'ika ya zo ya gaya mai ko kuma wani abu da yanzu muna kamar muna gani kamar mu kaɗai ne wallahi magana tana iya kaiwa ga kunni manzo Allah kuma ya hukunta mu akan wannan sai jullas sai ke cewa ka kyale shi ai ko da an kai mai irin wannan magana in mun ka je muka zauna gabansa muka za mu iya wanke kanmu don shi uzunni duk magana da ka kawo mai yadda ya kai sai ka za mu je kai kuma mu zauna gaba ne mu ce karya ta ba a faɗa ba mu ba mu faɗa ba ba mu soke shi ba ba mu ce kaza ba kuma ya yadda don shi uzunni duk magana da ka kawo mai yarda yake yi to shi ne sai Allah ce wa minhum daga cikin su basu ko san magana ba hatta kai ga manzo Allah kuma an gaya masa akwai wa'anda allazina yu'zuna an-nabiyya masu cuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna huwa uzun suna cewa shi uzun ne mai karban maganar kowa kunne ne mai karban maganar kowa qul ya musu uzunu khairin shi eh kunne ne amma kunne na alkhairi yadda kuka ce kunne ne eh mai saurare ni mai ji ne in ka kawo mai magana zai saurare ka kuma zai saurare ka amma fa na alkhairi kenan ba uzun sharrin ba in ka kawo mai magana ta sharri wannan ba zai karba ba in ka kawo mai magana da ke zama illa wannan ba zai karba ba amma in ka kawo mai magana alkhairi karba zai to uzun khairin ne ba uzun sharrin bane huwa uzun khairin ƙarya kuke ba uzun sharri ne ba uzun khairin dai ne kuma bayan haka wannan uzur ne mai karɓa alkhairi amma gare ku e kuka zo da alkhairi yakan karɓa e kuka zo da sharri baya karɓa bayan haka yu'minu billah don ku gane cewa shi manzo Allah alkhairi ne gare ku yana imani da Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da imani da Allah wannan kasancewar sa mai imani da Allah shi yasa ya zama alkhairi gare ku domin ya imani da Allah kuma Allah ya aiko shi kuma ya karantar da ku imani ya zama muku uzunu khairin kenan domin yana jin abinda da Allah ya gaya masa idan ya ji abin da Allah ya gaya masa kuma zai gaya muku saboda har yanzu uzunu khairin ne domin uzun ne wanda ya imani da Allah subhanahu wataala bayan haka kuma wa yu'minu lil mu'minina yakan karbi magana daga mu'minai yakan saurara ma mu'minai ba munafiqai ba shi yasa ya zama uzunu khairin lakum yana karɓar magana amma falil mu'minina ga mu'minai ba ga arna ba ba ga munafukai ba saboda idan mu'mini zo ya gaya masa magana yakan saurare shi kuma ya karbi maganarsa a matsayinsa na mai imani bai zo masa mummunar magana amma shi munafukai Allah yakan zo na magana mummuna to manzo Allah bai karban magana munafuka Allah yana karban magana mu'minai ne wa rahmatul lil amanu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rahama ce ga masu imani anan malamai suka yi magana guda biyu rahama ga masu imani tsogoron su su kadai ko ko a'a rahama ga wa'anda har suka ce su masu imanin ne ko da ba sa da imani magana guda biyu idan ka dauka waccan magana ta farko rahama ce ga masu imani ba shakka manzo Allah rahama ne ga duk mai imani domin manzo Allah ya nuna masa hanyar shiga aljanna kuma ya biti ya shiga aljanna wannan ya zama masa rahama idan ka dauka wannan kuma cewa a Lillazi na amanu ga masu da'awar su masu imani ne su ma shigo ko da ba masu imani ne ba annabi ya zama rahama a kansu domin muna hukan Allah sun ce su suna da imani ko da ba sa da imani amma magana su da suka ce su masu imani ne wannan ya zama manzo Allah ya zama musu rahama don mi don manzo Allah sallallahu alaihi wa kalimar da suka faɗa cewa su masu imani ne ta kare su da cewa ba za a yi musu hukunci arna ba yake su kamar yadda yake yakan arna kaga wannan ta amfane su kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har ya saurare su kuma har ya kyale su ba musu hukuncin munawuka Allah ba wannan ai ya zama rahama gare su amma wacce magana ta farko cewa manzo Allah rahama ne ga masu imani to tafi karfi duk da yake wannan ma tana iya shiga yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai Allah yake wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallama ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga duniya gaba daya yanki al alamin wanda dubba Allah ba ya zama alamina to haka manzo Allah rahama ne ga munafikan Allah manzo Allah rahama ne har ga kahirai manzo Allah rahama ne min babu aula ga mu'minai manzo Allah rahama ne ga wa'inda suke dabbobi ne da wa'inda suke kwari ne ga duniyar gaba ɗaya manzo Allah rahama ne gare ta لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan aya kuma ta nuna cewa shi raufur rahimun ne amman lil mu'minina to a takaice manzo Allah rahama ne ga kowa sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa rahmatul lil ladzina amanu minkum cikin ku suka yi imani manzo Allah sai ya zama musu rahama wal ladzina rasulullah ke cutata ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lahum adabun alim suna da azaba mai radade suna da azaba mai tsanani kasancewa su suna cuta ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to daga mutumin da ke cuta ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cikin hadari yana da azaba mai radade tannan duniya za a yi masa hukuncin kisa a kashe kama an kashe mushi kuma ba abin da za a yi duk wanda ya daure ma ginde in ka zagi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai a kashe ka kuma ba wanda ya isa zawo da kai ga dibora can da ta zagi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an kashe kuma dukkan daurin gindin da take gani tana da da wasu wanda ke ganin cewa suna daure mata gindi ba abin da suka iya yi har yanzu tare mutu an kashe haka wanda ya zagi manzo Allah ko da musulmi ne kashewa akai bayan an kashe kuma ran tashin kiyama yana tattare da azaba mai rari a gaban Allah wannan shine abin da Allah yanke hukunci duk mai cuta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da azaba mai radadi a nan duniya a kashe har a kone ran tashin kiyama kuma a babbaka shi da wutar da ta wuce ko wuce wuta ita ce wuta jahannama ya Allah ka kare mu wannan shine hukuncin masu ta ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa kuke ganin kyan shi'a da ke labewa suna cewa su kyan masoya ne ga family manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama amma a karkashin hakan suke ciwuta ma family na manzo Allah suke ciwuta ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to ana na ana musu azaba ɗaya bayan ɗaya suna cikin musiba suna cikin bala'i a nan duniya ballinta idan an jeran tashin kiyama haka dan kan zage su shi ma kansa dan kogo shi ma da ya fito ta hanyar cin zarahin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ku je ku tambaye shi yana gidan yari zai gaya muku lalle ya hadu da azaba lakallake na min na haza na saba zai gaya muku ya sha wahala to wannan duka shine mai ciutata ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama nan duniya na da azaba ballinta idan an jeran tashin kiyama a wannan aya akwai wani abin ban mamaki wanda Qur'ani ya ambata mana a wannan gurin domin Allah da kansa a wannan gurin ku ji abin da yake qul udhunu khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wato da zai magana game da annabi na imani da Allah sai ta'addi da yu'minu da ba'u yu'minu billahi amma da aka zo wajen masu imani sai aka ce yu'minu lil mu'minina ba ce yu'minu bil mu'minina ba aka ce lil mu'minina amma ga Allah ba aka ce billahi me hikimar haka malamai suka ce dama idan ana maganar waton al'imanu ga wanda ba Allah ba to bai ta'adde da bi sai da ce yu'minu likaza a samu lamun domin al'imanu ga wanda ba Allah ba ga wasu ba yana nufin attasdiqu wattaslimu ba a yana nufin wato attasdiqu gazganta gasganta shi wal istima'u ilaihi ina ba ta an gano nan ji kana ji ne ka ji shi kuma ka gasganta shi ka saurare shi ka gasganta shi to sai ai ta'adde da lamulli. amma in na Allah ne to ba yiwa kai masa ta'adde kuma ga li sai dai kai masa ta'adde da billahi al'imanu billahi ba al'imanu lillahi ba a imanu billahi domin shi ya ɗauki gazganta Allah da kuma imani da shi ɗari bisa ɗari shi ko wanda ba Allah ba ka saurara ka yadda ina fata gano wancan wancan ko ka yi imani da shi har a zuciyarka ɗari bisa ɗari ka yadda da shi to shi ya mana yu'minu billahi ina fata gano ne shi yasa ma wata ya sai Allah ke cewa lokacin da ake magana game da mutane annabi Yusuf da suka je suna gaya ma babansu cewa gashi gashi sai suka cewa ma anta bi mu'minin wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin sai suka ce wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqina ba za ka yi imani da mu ba ba su ce wa ma anta bi mu'minin bina ba sai ya ce wa ma an bi mu'minin lana da lamun ina fata an gani wannan kun wannan duka yana cikin hikimomi na alkurani mutane annabi muta fir'auna da wayan wayannan yan da suka yi imani da shi Allah ramai zaka yi tuna muna wannan ayar da suka yi imani da shi a fir'auna ya yi musu tambaya yanzu za ku yi imani da shi kabla an azana lakum qala amantum lahu qabla an azana lakum hmm. innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr falasawfa ta'lamun suka ce yace yace musu amantum lahu ku yi imani da shi qabla an azana lakum tun ba muku izini ba bai ce amantum bihi ba sai ce amantum lahu ku yi imani kaga da ya ta adira mi da lamu har yanzu amantum lahu qabla an azana lakum yanzu ku yi imani da shi tun ban muku izini ba yayi ta adida lamu har yanzu akwai wata ma wadda ta yi kama da ita anu'minu laka wata نؤمن لك واتبعك الأرذلون أنؤمن لك واتبعك الأرذلون za mu yi imani da kai ga alhali arzaluna sun bi ka kaskanta to kaga a nu'minu laka ba a nu'minu bika ba a nu'minu laka to da suna da yawa cewa idan dai wani na ba Allah ba sai ya ta'addi da lahu da lamun idan kuma Allah ne sai ya da mi da bai faman billahi faqad istamsaka bil urwatil wus'a لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله إنه wata gani وأنا to wannan ما yana nuna ma haka to wannan shine daga cikin wato lada'if na alqur'ani da hikima irin ta alqur'ani sai ta'addi da nan aya guda ce fa sai ya ce wa yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina aya guda amma kuma sai aka bambanta billahi lil mu'minina Allah ka samu gane sai Allah ya gaba lakum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin yahlifuna billa suna rantsewa da Allah lakum gare ku liyurdukum wai don su gamsar da ku don su yardanar da ku wallahu wa rasuluhu a haku an yurduhu Allah da manzo su suka fi cancanta ya nemi yardarsa bi ma'ana Allah ya fi cancanta su nemi yardarsa manzo Allah ya fi cancanta su nemi yardarsa amma fa in kalo mu'minina idan mu'minai ne mai imani yakan nemi yarda Allah ne ba yarda mutane ba duk da yadda kake ganin mutane akwai bukata mutane su gamsu da kai akwai bukata su yarda da kai bai kai Allah ya yarda da kai ba ka tsaya akan gaskiya idan Allah ya yarda da kai to mutane za su yarda da kai in ma ba su yarda da kai ba to yarda Allah ta ishe ka ka nemi yardan muta Allah ba na mutane domin su mutane in ka nemi yarda su ba za ka same ta ba ta hanyar saba ma Allah ba za ka same ta ba ba yadda za a yi kuma ka cimma yardan mutane gaba da ka ce wai kowa ka mai daidai wallahi ba ka iyawa duk da kai dole ka wa wani daidai kuma ka bata ma wani to wa ya kamata ka nemi yardarsa ne Allah wanda shi Allah idan ya yarda da kai daga can sama zai yarda da kai ba yarda da kai zai kira mala'ikun da ke kusa gare shi zai ce to na yarda da wani kuma ku yarda da shi duk sai su yarda da kai mala'iku su yarda da kai daga can sama kana nan zaune duniya daga nan sai Allah turo mala'ikun ku je bayan duniya ku yi kuwa ku gaya ma duniya gaba daya ina son wani kuma ku so shi sai su zo su yi kuwa Allah yana son wane mu ma muna son wane kuma mutanen duniya ku so wani, sai ga kawai kowa na son ka wannan me yasa saboda ka nemi yarda Allah tun farko wannan shine kaida amma duk lokacin da ka nemi yarda wani wanda ba Allah ba to za ka yi batan batatan shi wanda kake neman sa baka samu ba to kuma ka samu ka hutatar da Allah shi Allah bai yarda da kai ba wannan aya ita ma kanta irin wacce ce wadda ta kawo ne abu mai hikima nan Allah ya ce Allah da manzonsa kaga guda biyu ne sai ya ce a haƙƙo an yi yurduhu shi ya yi cancanta su nemi yardarsa wane ne Allah ko manzo Allah don su biyu ne domin ga ka'ida kamata a ce Allahu wa rasuluhu a haƙƙo an yi yurduhu ma sai aka ce an yi yurduhu aka kaɗe ta laminin wuri ɗaya akwai hikima ciki babba me ce hikimar don a nuna ma yarda Allah ita a yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yardan manzo Allah shine yarda Allah ba sa sabawa shi yasa aka zo da shi daya domin da cewa aka yi wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhuma da sai ya zama kenan yarda Allah daban yarda manzo Allah daban to amma do a ma guda sai ka zo da lamiri daya haka idan aka ce Allahu ahqqu an yurduhu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu shi ma kansa zai ba da yarda Allah daban yarda manzo Allah daban kuma bai kawo wannan balagar ba ba yadda za a yi a kawo wannan ma'anar cewa aka gane cewa yarda Allah da yarda manzo Allah ɗaya ne sai wannan usulobin da Qur'ani ya bi Allahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu to shi kadai kaga ga balaga ciki ga kuma yadda sakon da ake so a iyar da zaka ɗauki ɗayan wayancan duka to ba haka Allah ke nuni ba Allah ya kamata ku nemi yarda Allah ya kamata ku nemi yarda manzo Allah ba haka Allah ka nuni ba Allah yana nufin yarda Allah shi yarda ne yarda manzo Allah yarda manzo Allah shi ne yarda Allah duk wanda kuka yarda nemi yarda sa to kun nemi yarda ɗayan shine Allah ke nuni ai sako ake so a yar to in ba ta wannan usulubi ba ba yadda za a yi ayata kunshi hakan da ka ce Allahu wa rasuluhu haqqu an yurduhu ka nuna a nemi yarda Allah a nemi yarda manzo Allah yarda Allah da bai yarda manzo Allah daban haka idan kace Allahu a ahaqu an yurduhu wa rasuluhu ahaqu an yurduhu shi ma doka guda ne amma sai ka kawo shi yadda Allah ya kawo shaka sannan zaka iya da wannan sakon wannan yana cikin balaga ta alqur'ani da ijazi na alqur'ani ya Allah ka kara mu da imani da alqur'ani ya alifuna billahi lakum suna muku rantsuwa daga Allah wai su yi muku rantsuwa ku wai liyurdukum don su nemi yarda ku wallahu wa rasuluhu ahaqu an yurduhu Allah ya kamata su nemi yardarsa in kanu mu'minin idan mu'minai ne wannan aya malamai suka ce ta sauko ne lokacin da wasu arna a wasu munafukan Allah suka zauna suna zagin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai matashi a wannan guri wanda ake ce ma'amir ibn qaisin yana tare da su sai suka kama zagin manzo Allah suna suka manzo Allah cikin sukar da suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce manzo Allah in gaskiya ya zo da shi Allah ya aiko shi kuma Qur'ani nan daga wajen Allah ne kuma shi manzo ne na Allah wallahi gomma jakin gomma jakin su da su wato jakin su ya hisu wai jaki ya hisu ma in dai har manzo Allah gaskiya ne to jaki ya hisu sai Amir ibn Qais yake ce musu ba shakka jakin nan ko ya ku ba shakka gwamma jaki da ku don manzo Allah kan da gaskiya ya zo akai har ya sheko da gudu ya yake manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake kaji kaji da wayannan mutane suka fada sai ka kira su suka zo sai suka ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa amiru qarya yake muna wallahi ba mu fada ba shi ko amiru yace ni ko na rance da Allah wallahi tallahi sun fada san dama idan ana jayayya tsakanin wani da wani wani lokaci ko huska ka kalla kadai za ka yi a gane mai gaskiya da mara gaskiya ko da huska kawai za ka yi gane ko yadda ake magana ma za ka yi ganewa shi ya rantse da Allah ya ce wallahi sun faɗi wannan maganar su ko sun zo su rantsa da Allah wallahi ba su faɗa ba wallahi wallahi sun faɗa amiru ce wallahi sun faɗa su ko sun rantsa su ce wallahi ba su faɗa ba amiru daga hannuwa sama sai addu'a yace ya Allah wato kai muna tsakani na da wayannan mutane Allah ka sauko da ayar da za ta yi muna hukuncin manzo Allah ya gane waye ke da gaskiya ko da aya bata sauko manzo Allah na iya ganewa saboda daga fuskar mai gaskiya ana iya ganewa to amma muna huka Allah ƙwararru ne a waje ƙarya ƙwararru ne a waje sheri to daga sun girki fuska suna cewa wallahi ban faɗa ba da na ce da Allah ƙarya ta wallahi ban faɗa ba to shine sai Allah ta da aya ya alifuna billahi lakum lirudukum wallahu wa rasuluhu haqqu an yurduhu in kanu mu'minina suna rantsewa da Allah wai basu faɗa ba suna rantsewa da Allah wai don ku gamsu da su ku yarda da cewa basu faɗa ba ƙarya ko suke sun faɗa in suna son su nemi yarda su nemi yarda Allah ya fi musu alam ya'lamu annahu man yuhadidillahi wa rasulahu fa anna فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم الله كي ألم يعلموا شوي بسساني بني أنه من يهادد الله lalle ne duk mutumin da ya jayayya da Allah ya saba ma Allah yuhadid daga alhaddu Alhadu kuma yana nufin kaifi daga kaifi ne abin da yasa aka yi amfani da shi a nan kenan ka koma kai hi guda shi ku ya koma kai hi bangare daya kamar takobi ne wannan kai hi daban wannan kai hi daban sai ka koma wannan bangare koma kenan aljanib ne bangare daban-daban kenan wanda ya koma gehe guda Allah na bangare daya inda Allah yake shi bai can inda yake Allah bai can kaga ya samu sabani da Allah kenan haka wanda ya zama haka da banzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koma gehe daya manzo Allah na gehe inda manzo Allah ke shi baya can inda yake manzo Allah baya can baya tare da manzo Allah baya tare da Allah to fa anna lahu nar jahannam ba shakka yana da wuta jahannama shi ma koma sautar jahannama da ka saba ma Allah zaka shiga wuta jahannama da ka saba manzo Allah zaka shiga wuta jahannama ka saki sunnar manzo Allah ka saki tauhidi ka saki littafin Allah ba shakka dan wuta ne khalidan fiha kuma zai dawama a cikin wannan wutar zalikal khizyul azim kuma wannan shine kaskanci da walakanci babba babu kaskancin da ya kai kaskancin shiga wutar jahannama babu kaskancin da ya kai kaskancin dawama a cikin wutar jahannama to duk wanda ya zama bangare daya Allah na gehe daya to wannan shine sakamakonsa haka wanda ya zama gehe daya manzo Allah ya zama gehe daya kuma shi ma kansa wannan ai kamar ayar ta wuce ne duk inda aka ce baya tare da Allah to baya tare da manzon Allah wanda aka ce baya tare da manzon Allah ba shakka baya tare da Allah mai girma da daukaka man yuhadidillaha wa rasula wanda ya saba ma Allah ya sa manzon Allah to duk wanda ya haka to shikenan anna lahu nara jahannama wata jahannama ce makomarsa kuma ba wa ba shigan kadai ba a khalidan fiha in ya shiga zai dawwama zalikal khizyu azim wannan shine kaskanci da walakanci babba Allah ya kare mu يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون يحذر المنافقون munahukai suna jin tsoro suna jin shakka an tunazzala alaihim sura wai kada a sauko musu da wata sura duk da kafircin da munahukin da suke yi suna jin shakka suna jin tsoron kada wata aya ta sauko a kansu wanda wannan ayan kuma tunabbi'uhum bima fi qulubihim wanda za ta rinka ba su labarin abin da ke cikin kirazansu na munahuci da ya shege Allah ke kul sazi'u ku ci gaba da izgilancin ko inna allaha mukhrijum ma tahzarun Allah zai fitar da abin da kuke jin tsoron kuna jin tsoron kada Allah ya sauko da aya ta tona muku asiri to lalle ko Allah zai sauko da ita kuna jin tsoron kara tona muku asiri ba shakka asirin ku zai tono tun nan duniya kami a je lahira wannan aya malamai sai maganganu akan ta magana ta farko dai kamar yadda kuka ji na fassara ya azarul munafiquna munafiqai na jin tsoro sai ka ɗauke ta kenan jumla ce khabariya ya zarul munafiquna munafukai suna jin tsoron kada aya ta sauko ta tona musu asiri to wannan ita ce magana ta farko cewa jumla ce khabariya to zujaj shi ko yace a jumla ce amriya wato insha'iya wato umurni ne umurni na istihza'i ya zarul munafiquna munafiqai su yi sauna munafukai su yi taka tsantsan kada a sauko musu da wata aya wadda za ta rinka ba da labari game da abin da ke cikin zukatansu to sai zaman na wannan kenan insha'iyya ce kenan jumla ce insha'iyya kenan munafukai ana kama ana tahziri ana ba su ana tsoratar da su wallahi ku yi sauna kada wata aya ta sauko ta rinka ba da labari akan ku kuma gashi ayoyin sun sauko suna ba da labari akan su ɗaya bayan ɗaya to amma dai waccan magana ta farko malamai da dama sun yi ba ta ƙarfi cewa su yi sauna sai suka ce nan idan aka ɗauki wacce magana ta farko suka ce to ya za a cewa kuma wato suna jin tsoro kuma ga su munafukan Allah na ba su yi da ma Allah kuma su ji tsoron akan Allah su goda aya sai malam suka ce to ai wannan ai aya ta yi bayani ne a ƙarshen ta domin sai Allah cewa qul ku ci gaba da izgilanci inna allaha mukhrijum ma tahzaruna wato izgilanci na suke kenan suna cewa tabbi to kada ku aya suna izgilanci su fa su ce to ka kuma aya wata sauko muna wai kuma a faɗi labarin mu kenan izgilanci da suke suna nuyin kenan ayar ƙarya ta ba ta ma saukowa ko ko a'a wato kawai dai annabi ne ke zuwa ya faɗi abin da ya ga dama ba aya ta sauko akan haka ba kaga izgilanci ne suke yi to wasu kuma suka ce a'a duk da yake munafukan Allah ne duk da yake munafuka Allah ne suna jin tsoro manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aya ta sauko ta gaya masa domin sun san manzo Allah gaskiya yake duk da yake munafukai ne sun san manzo Allah mai gaskiya ne kamar yadda arna ai arna ne amma sai yadda manzo Allah mai gaskiya ne to dukan dai wayannan fasarori ne wanda malamai suka yi amma dai wannan fasara ta azujaj abun dibawa ne cewa kamar dai insha'iyya ce munafukai su ji tsoro kada fa wata aya ta sauko tana tona musu asiri kuma gashi ta sauko tana toda musu asiri kenan su wannan kama ana musu tahaziri su ji tsoron yin izgilanci ga manzo Allah su ji tsoron wannan munawucin da suke yi domin sai Allah Allah zai iya tona musu asirin su Allah ka kare mu sai Allah yake a gaba wala in sa'altahum la yaqulunna in إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ولئن سألتهم da zaka tambaye su me yasa suke wannan izgilanci me yasa suke wannan shiga cikin wato irbinka suna cin zarafinka suna cin zarafin addininka sai kaji suna cewa ma kunna na hudu wa nal'ab muna dan kukutsawa ne muna wasa wasa ta ai ba da gaskiya muka yi ba ai wasa ta ka dauko magana suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka ce wai wasa ce ai ba a wasa da ayoyin Allah ba a wasa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga abin da ya faru ba da jimawa ba a nan Abuja ai yi din sa wani mutum ya fi wani dan banga dan sa kai ya je kama wani bawan Allah aka ce masa kai ya kama shi domin bai da laifi yace ko manzon Allah ya hito yace mai kai ya kama shi sai ya kama shi balle ta malamin da ke koyi da manzon Allah do al ulama warasatul anbiya ne to ba warasatul anbiya ba shi ma wanda aka gadan dama idan mutum yana son ya ci zarahin manzon Allah to zai fara ne daga malamai har ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanzu yana ganin wayannan da suka zo suna ce masa kar yayi wannan abun yana ganin malamai ne to shi na ke cewa ba malami ba ko manzo Allah bai sai hana mai ba wannan shi yasa mutane suka bi shi har gida suka kama shawara ki suka kashi domin cin zarahi ne ga manzo Allah ka ce ko manzo Allah kun san an samu ni dan mauludi a Kano shi ma yayi irin wannan kuma ka kai shi kotu kotu ta yanke hukuncin kisa kuma yanzu ba san an kashe shi ba don don dama abinda eh, constitution Najeriya ke fada da sauran sarakunan Najeriya da yan demokradiyyar Najeriya cewa duk wanda ya ci zarafin manzo Allah a kai shi ga hukuma a hukunta shi a kana dauki doka ga hannu kuma babu wata doka in ba ta hannun ba waccan doka ƙarya ta ba dokar gaskiya ta ba dan mauludi ya hito a Kano yace idan ba ba ba shek Jafar ko shek Wani ko shek Wani ko shek Wani ba suka da suka ce mauludi bid'a na ba ko manzon Allah yadda yake mauludi ba Allah yake ai mauludi ba ba gaskiya ta ba sai sun ta wuya manzo Allah a ƙasa haka ya faɗa a birnin Kano yake ko manzo Allah yazo yace ba a maludi suna taka wuya na ya kasa haka ya faɗa a Kano maganar irin cin zarafi karara ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to irin wannan ba kai shi kara za a ga hukuma ba kamo shi za a kashe shawara ki a koni yadda aka wa dibora haka ya kamata a yi masa ba wai batun kara babu kara babu hukuma da za ku kai mai ta hukunci babu ta duk hukumar da aka yi ba za ta yi mai hukunci ba domin hukumar ba ta Allah ta ba ba ta Allah ta saboda ba za ta yi mai ba saboda ka ire ire wannan duk wanda yake iri hituwa iri wannan kalimar yawa manzo Allah kawai a kamo a yanka in bai kamo ba a sa duci a jehe in bai ba a sa bindiga a harbe kawai a kashe ina fata an gane wannan shine kawai magani an riga an dauke ita ta dokar kashewa to wannan shine abinda wayannan munafukan ke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna izgilanci ga manzo Allah suna irgilanci da ayoyin Allah to shine Allah yake cewa ya mur'a wala in sa'altahum in ka tambaye su la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab ai muna kutsawa ne saboda muna kan hanya muna tafiya idan muka yi shiru za mu ga tafiya ta yi nisa to ya kamata mu ringa dauko irin wayannan labaran ana hira sai muka kawai tahiya nan da na an riga an kai karshe nan da mun kare shi yasa muke dauko wannan hiran muna ta yi wai bai ga hira da zai dauko ta rage mai tafiya ba ko ta rage masa dare sai hira suka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da suka addini Allah ko da wasa ka kuskura ka soki manzo Allah kashe ka za'i ko da wasa ka soki manzo Allah kashe ka za'i in wasa kai ka je can kawo Allah bayani sai a kashe qul abillahi tambaya yanzu da Allah wa ayatihi da ayoyin Allah wa rasulihi da manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuntum tastahzi'una wai kan su ne kuke izgilanci yanzu da ayoyin Allah yanzu ayoyin Allah ake wa izgilanci a'a manzo Allah ake wa izgilanci a'a wato Allah ake wa izgilanci wannan duka ba za ki yi musu izgilanci wanda ko yi musu izgilanci sai a kashe kawai sai Allah ya ce لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين لا تعتذروا kada ku kawo muna hanzari wai oh, kuna da uzuri tafiya ta ake ana dan kutsawa wa sata ba da gaskiya ba baku da uzuri kada kafartum ba da imani kum kun kafirce ba kun imani wanda ya izgilanci da manzo Allah ya yi kafirci wanda ya izgilanci da Allah ya yi kafirci wanda ya izgilanci da aya alqur'ani ya yi kafirci kahirina ina fata ganin so da kawai da ke zuwa suna samu wasu ayoyi suna izgilanci da su ko hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna izgilanci da su su san da cewa kafirci ne kai tsaye kada ku kawo ni hanzari ba da imani kun bayan kun imani kun kafirce bayan ko riga kun imani da kuna da imani da kun kun ce kun yi imani to amma kalaman da kuka faɗa ya fi da ku daga cikin imani kun za arna inna fa da'ifa idan muka yaye ma wasu daga cikin ku da suka tuba minkum to nu'azib da'ifatan za mu yi azaba ga wasu mutane bi annahum kanu mujrimin saboda sun kasance masu laifi a karkashin wannan aya wato akwai wani abun da aka ta postin kwanan nan wanda yake ta bani mamaki kuri da gaske wato Dr. Ahmad Gumi yana ɗaya daga cikin malaman da muke ganin kima su a Najeriya amma babban matsala wani lokaci mafi yawa in malaman sunna sun kai nan shi ko sai yayi nan in malaman sunna suka ce ai gabas sannan sai koma yamma ya yi tunga ya ce shi ayi ayi da shi kuma ya kiya kun san matsalar da aka fito da ita matsalar sittu shawal har yanzu ko bai da sittu shawal ba wanda manzo Allah ce ayi har yanzu bai da sittu shawal ba shi yana ganin cewa bid'a ce har yanzu to sai yanzu gashi matsalar wanda ya zagi manzo Allah a kashe sai gashi an yana hitowa yana cewa ai zamanin manzo Allah akwai wanda suka zagi manzo Allah manzo Allah bai kashe ba sai kai mamakin yadda kiristoci ke faɗi haka shi ka faɗi yadda makiyan Allah ke faɗi haka shi ka faɗi wato sai ka rasa shi wai miye manuwar wannan malami wai wai ai babu ai zamanin manzo Allah an zagi manzo Allah manzo Allah bai ce a kashe ba saboda haka yanzu ma ko ka zagi manzo Allah ba kashe ka za a yi ba babu ayar da tace a kashe manzo Allah do an zagi do an a kashe wanda ya zagi manzo Allah babu ayar da take a kawai haka babu hadisin da yake a kashe wanda zaki manzo Allah a kawai dai malamai ne suka kawo shirmin su suka wadi in ji shi wannan eh, kullum yana saba ma malaman sunna ne zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ai annabi ya faɗa mana dalilin da yasa bai kashe munafukai ba cewa in ya kashe su za a ce yana kashin sa amma yanzu wa yanzu in aka kashe munafiki Allah da ya zagi manzo Allah ana cewa an kashe sabi manzo Allah a to shikenan sai a kashe saboda kahiri na in na fi an ɗa'ifatin nu'azib ɗa'ifatan bi an na hom kano mujirimina masu yawan laifi ne karna ne kahirai ne to a takaice malaman sunna gaba ɗaya sun tafi da cewa duk wanda ya zagi manzo Allah kashe shi zai ko ya tuba a kashe sai dai in ya je can gaba Allah tuba ya umfane shi amma nan kashe shi za wannan shine abinda malamai suka yanke hukunci saboda babu ni wanda zai zuwa kuma ya yi tunga gehe guda Allah shi kare mu المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون za mu tsaya إن شاء الله wani sati za mu tashi aka wannan aya abinda muka karanta daidai muna ka ya Allah ka ba da lada kuskuren da muka yi muna roƙonka ya Allah ka nuna mana wannan kuskuren kuma ka ba mu ikon gyarawa wasu bihanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk